demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kusan babu bambanci tsakanin jam'iyyar APC da PDP kan zaben ƙananan hukumomi a Najeriya ne? Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A cikin ƙorafe-ƙorafen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kan zaɓuɓɓuka a ƙasar bayan ya lashe zaɓe har da zaɓen ƙananan hukumomi. Ya bayyana mamaki ko takaicin ganin yadda za a ce jam'iyyar da take mulki a jiha ita ce za ta lashe dukkan zaɓuɓɓuka da aka yi a ƙananan hukumomi da suke wannan jiha. Sai mutum ya zaci cewa ganin jam'iyyar APC ce take mulki a tarayya yanzu da kuma galibin jihohi lamarin zai saba abin da ya zama ruwan dare zamanin mulkin PDP. Amma kash, Idan aka auna da zabukan ƙananan hukumomi da aka yi a jihohin Niger da Sokoto da wasu sassan kudancin Najeriya da ma jihar Adamawa da aka yi a ƙarshen mako, kusan babu bambanci tsakanin jam'iyyar PDP da kuma APC kan batun zaben ƙananan hukumomi. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana. Today history has been made and change has finally come. yau dai an yi abun tarihi ƙarshe dai canjin da ake nema ya samu hukumar zaɓe ta sanar da cewa ni muhammadu buhari zan zama shugaban ku na gaba shugaban najeriya muhammadu buhari ke nuna farin cikin yadda na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a wato kat rida ta yi sanadiyar nasararsa a zaɓe a lokacin da yake karɓar takardar shaidar lashe zaɓe daga tsohon shugaban hukumar zaɓen farfesa tahiru jega. But this is the first time that have been allowed to count. Buhari ya ce a karo na farko ƙuri'un 'yan Najeriya sun yi aiki da kuma ya nuna fatar hakan zai ɗore a dukkan matakai ciki ko har da zaben ƙananan hukumomi. Ko dai an samu canji daga sama ba shakka zuwa yanzu ba alamun canjin a jihohi da ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi da za ka ji jam'iyyar gwamna ta lashe duk kujeru ba ta bar ko kujerar kansila ga 'yan adawa ba. Wannan ya sanya wa imma a yi zaben yi yika ko jam'iyya ɗaya ta lashe duk kujerun ko gwamna ya tura 'yan amshin shatansa su zama masu riƙon kwarya. Kwanan nan a jihar Adamawa aka yi zaben ƙananan hukumomin inda wakilin wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya ce ba a yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba. Irin wannan rashin daidaiton lamuran zaben ƙananan hukumin ya sanya shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumin Najeriya Nolge Comrade Ibrahim Khalil ci gaba da nuna takaici. Domin in gwamnoni suna girmama kundin tsarin mulkin Najeriya sun kyara ƙananan hukumomi mutane suna zaɓar wakilansu kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tabbatar kamar yadda kundin tsarin mulki ya amince. Ina tabbatar maka wallahi kashi saba'in bisa ɗari na rigingimin da suke Najeriya za ka ga babu su. To amma sun shaƙe komai sun shaƙe kowa. Babu wanda ya isa in motsa sai abin da suka ci yan majalisar tarayya duka yaran su yan majalisar jihohi dama ba a maganar su kananan hukumomi sun ma hana a yi zaben sun ɗebe su gaba ɗaya sun ɗauki institution din ma'ana hukumar gaba ɗayanta ta ƙaramin hukuma ba wai mutanen da suke shugaban taftawa sun saka ta aljihu. Hukumar zaɓe ta ƙasa da sauran ƙungiyoyin demokuraɗiyya kai har ma da wasu 'yan majalisar wakilai da dattawa na kiran aza alhakin zaɓen ƙananan hukumin kan hukumar zaɓe ta ƙasa don haka ne kawai a ganin su zai kawo adalci. Me yasa zargin da ake wa PDP na ba ba bakere a zaɓuka musamman na ƙananan hukumomi sai gashi yanzu apc ma ta fara nuna alamun babu bambanci tsakaninta da jam'iyyar ta pdp kan wannan lamari tambayar da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero da ke kano kenan za ka kalli ɗabi'ar rukunin al'umma uku ne da rukunin gwamnoni da rukunin 'yan hamayya da kuma rukunin talakawa masu kada ƙuri'a su gwamnonin najeriya na kowace jam'iyya kuma na kudu da na arewa suna da ɗabi'a wato ta karɓe jagorancin jam'iyya da kuma kashewa jam'iyya kudin gwamnati don haka sai su zama na ne suke naɗa 'yan takara a kowane zaɓe sannan suna da ɗabi'a ta jin kashi idan ɗan takararsu ya faɗi zaɓe a dalilin haka suna amfani da komai na gwamnati wajen ganin ɗan takarar su bai faɗi zaɓe ba su amfani da kuɗin gwamnati da kayan ofis da kusancinsu da jami'an tsaro da kusancinsu da sanayya da jami'an zaɓe ta wannan kenan to su kuma rukunin 'yan hamayya hmm. suna da tasu ɗabi'ar. da farko na tozarta gwamnati da wato na tozarta gwamna da gwamnatinsa idan suka ci zaɓe don haka tun kan su ci zaɓen ma suna kaiwa makura wajen tsananta hamayya da nuna gwamnati ba ta iya komai ba duk alheri sai sun ɓata shi kuma sun nuna cewar su suka fi kowa iyawa don haka eh, za su nuna wa gwamna da gwamnatin gwamnatinsa iyakarsu wajen wato zaɓe idan alal misali idan a zaben da aka yi a minjibir a jihar kano hmm. akwai take da 'yan hamayya suka fito da shi mahaɗa a minjibir wanda za ka iya fassara shi kamar yana nufin za mu nuna muku ita mu nuna muku ku gwamnati ce da ku ne da jama'a su kuma mutanen gwamnati ce suka fito da taken shege safasa wanda za ka iya fassara shi da yana nufin za mu murkushe wanda duk ya tare mu su kuma rukunin talakawa suna da ɗabi'ar ɗayan biyu ko dai ɗabi'ar ƙuda shine eh, tabin wanda duk yake da wani abu a hannunsa ko kuma ɗabi'ar shakulatin ɓangaro wato su yi ko oho game da sakamakon zaben don haka in suka ja jiki suka nuna babu ruwansu da zaɓe shikenan ke gwamnati tunda ita ce take da kayan aiki da ma'aikata da jami'an tsaro da kuɗi sai su zauna su dangwala su ce sun ci zaɓe ba wani mataki da muka san an ɗauka na yadda za a gyara wannan al'amarin. Dr. Dukawa ta yaya za a yi a gyara hukumomin zaɓe na ƙarƙashin gwamnoni kuma ba abin da za a iya yi sai in an yi wa tsarin mulki gyara a ɗauke wannan nauyi wasu sun sha kiraye-kiraye a baya cewa sauƙin wannan abin duk da cewa ana kukan ita ma hukumar zaɓe ta tarayya amma inganta zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi tilas sai an ƙaurar da hakkin daga hannun jihohi a mai da shi tarayya. Wato akwai matakan da za a iya ɗauka ba sai an gyaran tsarin mulki ba. to Kuma ni a fahimta ta in dai ba ita ma hukumar zaɓen ta ƙasa gyaran ta ne ya bayyana ƙarara aka fahimta ba. Babu dalilin da zai ta ana kuka da ita a a matakin tarayya kuma a sake ɗaukar na jiha a danka mata za a iya yin gyaran nan ta hanyar raba gwamnoni da jagorancin jam'iyyar siyasa ba wannan kalmar da suke faɗa na jagorar jam'iyya ba shi da muhalli wannan kalmar ba ta da muhalli ko a tsarin mulkin najeriya ko a tsarin mulkin jam'iyyin nasu saboda haka a raba su da wannan shugabancin sannan a hana su kashe kuɗin gwamnati a kan jam'iyyar siyasa eh dr duka ban tare ka ba a nan amurka inda aka kwaikwayi wannan tsarin gwamnoni da shugaban kasa a mataki na zama shugabannin jam'iyyu su ne shugabannin jam'iyyu amma bai sa suna katsalandan ko su yadda suke so a harkar zaɓe. amma in ka duba fa ba wannan shugabancin akwai shugaban jam'iyya eh a dama akwai shugaban jami'a wato a tabbata kalmar bature da ake cewa mutum ceremonial amma ba wai shine shugaban jami'a ba eh, eh. wato eh to amma ni abin da nake cewa eh in ma kana so ka ce ga wani jagoran jami'a to idan ka kai wannan board of trustees din wato kwamitin amintattu hmm. ka ba shi shugaban kwamitin amintattu hmm. ya wadatar amma wajibi a daina ɗiban kuɗin gwamnati yana baiwa jam'iyya wannan ce take sawa su saka jam'iyyun a aljihunsu ya zamana ba kowa kuma ba zai tafi neman wani abu wurin jam'iyya ba sai gurin gwamna ko gurin shugaban kasa. To ta yaya za a yi jam'iyyun su samu a kasashe irin na Najeriya inda gwamnati ce komai gwamnati ce kai koma kasuwancin kake yi in ba ka hada da gwamnati ba kasuwar ba ta tafi ba. Haka ne wato wato eh, ita apc ta zubar da dama wato mai ƙarfin gaske tun farkon kafata da suka tafi neman gwamnonin nan da zaton cewar in ba gwamnoni ba za su iya cin zaɓe ba yadda apc ta taho da sun haƙura za su ci zaɓen nan ko ba gwamnonin nan amma suka zubar da wannan damar suka je suka nemo gwamnonin pdp kuma ko a lokacin Mm, za ka tuna a wannan filin mun yi magana cewar in gwamnonin nan za su shigo a tabbatar an saka wata sharuɗa da ba za su shigo da cutukan pdp ba wanda kuma ɗaya daga cikin wannan cututtukan pdp kenan na wannan saka jam'iyya a cikin aljihun gwamna. Masu aro da aka Allah mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasara da Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan ne habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.